Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da muka almasi garba da sauran abokan aiki. mukewa musulmai a duk inda suke barka da babbar sallah da fatan an waye gari lafiya. da yake yau take babbar sallah za mu jingina duk shirye-shiryenmu domin baiwa mutanen da ke zaune a kasashen waje damar isar da gaishe-gaishen sallah amma kafin mu kai ga gaishe-gaishen ga ibrahim ka almasi dauke da labaran duniya assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shirin shagulgulan sallah lafiya ga labaran shugaban amurka joe biden ya ce yau talata zai karbi cikakken rahoto kan irin rawar da cibiyar leƙen asirin ƙasar china ta harkokin da ba na soji ba ta taka wajen amfani da manhajar satar bayanai da aka yi aka damfari wasu kamfanonin amurka har yanzu ana kan tantance takamaiman abin da ya faru ba a kammala binciken ba tukunna abinda shugaba Biden ya faɗa kenan jiya litini bayan da wani ɗan jarida ya tambaye shi kan dalilin gwamnatinsa na kasa kakaba ma ƙasar China takunkumi nan da nan bayan da gwamnatinsa ta fito fili ta zargi ma'aikatar harkokin tsaron ƙasa ta China da ba da kwangilar satar bayanai ga wasu masu aika-aikar kutse waɗanda su ma kan amfana da kutsen. amurka da neto da kungiyar tarayyar turai da burtaniya da japan da canada da australia da kuma new zealand jiya litini sun zargi china kai tsaye da kaddamar da kutsen yanar gizo a watan maris wanda ya shafi dubun dubatan mutane ta amfani da ma'adanar microsoft kusan wata tara bayan zaben shugaban kasar amurka da aka gudanar bara an sake samun wanda ya sha kaye wanda shine bangaren ƙuri'ar binciken fagen siyasa inda wani sabon bincike ke nuna cewa Kuri'ar jin ra'ayin jama'a ta shekara ta ashirin gabanin zaben da aka gudanar ranar uku ga watan Nuwamba na ɗaya daga cikin mafiya rashin inganci cikin tsawon gwamman shekaru. Kwararriya a ɓangaren kuri'ar jin ra'ayin jama'a ƙungiyar nazarin ra'ayin jama'a ta Amurka AAPRO ta ce ta yi nazarin sakamakon da 2,858 ciki har da ɗaruruwa a matakin tarayya da na jiha. inda ta gano cewa sun yi ta bayyana adadin masu goyon bayan shugaban kasa na lokacin Donald Trump kasa da adadi na gaskiya. Duk da yake ya sha kaye a hannun dan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden wanda yanzu shine shugaba na 46. kungiyar ta gano cewa jerin sakamakon ƙuri'un binciken jin ra'ayin jama'a da aka gudanar sun yi ta nuna tazara tsakanin biden da trump wadda ta ɗara ta gaskiya da kashi uku da ɗigo tara cikin ɗari a matakin tarayya sannan matakin jiha ma ta ɗara ta gaskiyar da kashi hudu da ɗigo uku cikin ɗari 'Yan kasar Burtaniya sun yi shagulgulan kawo ƙarshen kullen corona jiya Litinin ranar da suka kira ranar 'yanci. ranar ta kawo ƙarshen duk wani takaita zirga-zirga batun saka takunkumi da kuma kiyaye tazara wanda aka tilasta ma jama'a saboda daƙile yaduwar covid-19 to amma firaministan birtaniya boris johnson jiya litini ya ce bayan ƙarshen watan satumba za a rika buƙatar takardar shaidar yin rigakafin corona kafin a shiga gidajen shakatawa da dare wato night club jiya litini an ci gaba da shari'ar zargin rashawa da ake tsohon shugaban afirka ta kudu jacob zuma bayan shafe kwanaki ana munanan zanga-zanga sanadiyar yanke mar hukuncin zuwa gidan yari da aka yi zuma ya gurfana a kotu ta yanar gizo lokacin da aka fara shari'ar a babban kotun peter mirbak a lardin kwazulu natal da tsohon shugaban ya fito ana zarginsa da nau'uka iri-iri na almundahana da zamba da kuma ɓadda kuɗin haramun game da wata babbar kwangilar makamai da babban kamfanin kera makaman nan na kasar faransa mai suna tels lokacin da yana mataimakin shugaban kasa zuma dan shekaru 79 ya mika wuya ga hukumomi a lardin da ya fito makonni kusan biyu da suka gabata inda zai fara fursunan watanni sha biyar da kotun kundin tsarin mulkin kasa ta yanke mar wani mutumin tampa jihar florida wanda ya taka rawa a boran da aka yi ranar 6 ga watan janairu a majalisar dokokin tarayyar amurka zai shafe watanni takwas a gidan wakafi bayan da aka same shi da laifin saba doka sanadiyar al'amarin masu gabatar da kara sun nemi a jefa paul allard hodgkin mai shekaru 38 kurkukun watanni 18 hotkins wani magoyin bayan tsohon shugaba donald trump ya danna zuwa cikin babban zauren majalisar dattawa yayin da ake hidimar tabbatar da zaben shugaba Joe Biden. Ba a taɓa zargin Hotkin da cin zarafi ko ɓarnar dukiya ba, to amma a watan jiya ya amsa laifin kawo tangarɗa a wata hidima ta gwamnati. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To ba tare bata lokaci ba yanzu za mu mika ragamar shirin ga abokiyar aikin mu Zarawa Aminu Fage domin jin abin da ta haɗa mana a wannan rana ta musamman. yau ne sallah yau ne aid duk ku taho mu yi sallar aid yau ne sallah yau ne aid duk gaisuwar sallah daga fadin duniya sai mu yi far'a domin yau ne ranar aid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar aid domin yau ne ranar aid jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Zahra Aminu fage ce ke muku barka da asuba da fatan an yi sallah lafiya. Yau take babbar sallah wanda ya daidai da ranar talata goma ga watan Zulhijja shekara ta dubu da da da hudu arba'in biyu bayan hijiran manzan rahma annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ashirin ga watan Yuli na shekarar dubu biyu da da ashirin ɗaya A wannan rana ta babbar sallah wato sallar layya za mu kawo muku gaishe-gaishen sallah zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki mazauna ƙasashen duniya da suke son miƙa saƙonninsu a ko'ina a faɗin duniya. To masu sauraro sai a biyo mu a cikin shirin namu na gaishe-gaishen sallah. za mu fara gaisuwar sallar daga nan amurka ranar eid don ba shakka mu ta ranar eid yau ne sallah yau ne eid duk ku taho sallar eid alaikum yan uwa da abokan arziki da fatan kun yi sallah lafiya ni ce nan sadiya daga jihar maryland na amurka ina mika sakon gaisuwa na ga mahaifiyata hajiya binta mahaifina alhaji tijjani da abokanan shi da suke sha shago ina mika saƙon gaisuwa na ga hajiya aisha da take gana da umma na hajiya habiba da babanmu alhaji baba aisha return ina mika gaisuwa na ga kakanni na hajiya amina hajiya gwamma mama kubura anti hamdala anti maryam anti kubura anti atine mama kubura da kuma sista na jamila safiya rabi umma da duka sauran yan uwa da abokan arziki ina miƙa gaisuwa na ga onko mamu onko balalle da kowa da kowa allah isa a yi sallah lafiya allah ya kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a najeriya assalamu alaikum rahmatullahi barakatu da farko zan isar da gaisuwa ta ga hajjiya mama a kano da sarki na alhaji sani a kawo a kano da matarsa hajiyar madina a kano da sarka ta hajiya hafsa a gidan marigayi alhaji a kawo na mata allah rahamshe shi da ya ta hajiya kubra da na abdullahi da ɗana kamalu da ɗana izul arabi da yata samira da ɗana tiridu da ƙanwata kulwa da ƙanwata hajiya talatu da ƙanwata kucici da na alhaji baba mai kuɗi da 'yan majalisansa da na ibrahim da kuma kanina da hamza da alhaji ali akawu da alhaji umar akawu da anti binta mata alhaji umar akawu da hajiya hassana matan alhaji baba akawu da lami matar alhaji kabiru siba da alhaji bala mai taya da alhaji shekara mai taya da alhaji bala asaba da alusko da jama'atu rahmatullah a layin mangwaro da 'yan uwa gaba ɗaya da suke sabon fegi da kuma sauran 'yan taya gaba ɗayansu ni ne nako alhaji babu nake muku barka da sallah daga nan a jiha ta new jersey a ƙasar amurka allah maimaita mana a yi sallah lafiya assalamu alaikum suna na zainab awala a kawo daga nan woodbridge virginia da ke na america ina son yi ga sakon gaisan sallah ga 'yan uwa da abokan arziki da farko zan fara da mahaifiyarsa hajiya lubabatsu alhaji ibrahim dadi alhaji lalo majiya yaya da gogo baba momi sannan zan yi amfani da wannan dama na mika ta'aziyyata ga dukkanin famili alhaji lalo na rashin alhaji garba da aka yi allah ya ji kanshi allah ya gafarta mishi allah ya sa ya huta allah ya raya zuri'a um, sai Bashar ibrahim idris alhaji yaya ibrahim umiya da ke 'yan shanu sai kakanni na mama binta baba rakiya um, ina musu barka da sallah um, sai malam ta layin turaki da fatan da sun yi sallah lafiya sai anti iyami anti khadija anti a'i umin mama din uncle rabi uncle salisu um, sai na safiya da ke unguwar rogo yayin lagos anti ladi unguwar rogo ita ma sai hassan usaina kakama amira family bai da fatan duk sun yi sallah lafiya sai an ci gambo an ci abe an ci hassana baba awwalu baba nuhu sai salma lagos an ci hassana records sai hajja usaini lgc da dukkan lokacin mutanen jos wanda ban samu na kira sunan su ba ina muku barka da sallah da fatan allah ya maimaita mana na gode assalamu alaikum sunana hajiya nafisa ahmed daga boston jihar massachusetts america da farko ina gaishe da mahaifiyata gambo a anguwan karfe zaria city da kanina ubale da safiyanu dukansu a anguwan karfe zaria city ina gaishe da kanwata ladidi matan mamudu a anguwan bishar zaria city ina gaishe da yayana alhaji salisu ahmed tsohon ciyaman na zaria local government ina gaishe shi da iyalan shi baki daya ina fatan sun yi sallah lafiya ina gaishe da ɗana suleiman a nagoyi ina mishi fatan alheri da iyalan shi baki daya ina gaishe da hajiya uwani ibrahim suleiman a anguwar rimi kaduna ina fatan ta yi sallah lafiya allah ya kara mata lafiya ina gaishe da aminiya ta jummai wadda wanda take jushi zaria city ina fatan allah ya kara mata lafiya allah ya sa ta yi sallah lafiya ina gaishe da dukkan yan uwana da abokan arziki na tudun wada zaria da kwarbai zaria city da fatan sun yi sallah lafiya allah ubangiji ya maimaita mana amin An Allah nake sallah yayi komo Allah jalla na roƙa karni dai komo ranar sallah yau ne sallah ranar bauta ga Allah shi muka waɗoki Assalamu alaikum masu sauraron mu a wannan lokaci na yau take sallah sunana Alhaji Garba Suleiman Krako Samunaka daga nan birnin boston massachusetts a america da farko na mika gaisuwan sallah na ga mai martaba sarkin musulmi sa'ad abubakar da sarkin muri alhaji abbas jidda tafida da sarkin dawakin muri alhaji aminu galadima da majidaɗinsa alhaji ahmed tijjani mai martaba sarkin zazzau ambasado ahmed nuhu bamalli na fatan ya yi sallah lafiya hakanan mai girma ma'adakin zazzau yarima manar jafaru da fatan ya yi sallah lafiya da dr bello abdulkadir salanken zazzau professor ango abdullahi alhaji jafar makarfi dr dalhatu sarki ta tafida hajiya uwan ibrahim suleiman a nan a kaduna kayan road da fatan ita ma ta yi sallah lafiya alhaji muhammadu juba kongo tudun wada zaria da alhaji salisu ahmed tsohon chairman zaria local government tudun wada zaria ina fatan duk sun yi sallah lafiya general abdurrahman bello dambazau retired dan kano ina fatan ya yi sallah lafiya general Mohammed barau da mai martaba sarkin lere da fatan allah ubangiji ya taya su riko ina kuma fatan alheri ga mai martaba sarkin samunaka da fatan ya yi sallah lafiya limamin samu na kamala na yako ina musu barka da sallah ina kuma mika gaisuwa na ga limamin bauchi alhaji bala da fatan ya yi sallah lafiya tare da jama'arsa da dukkan abokanaina da aminina da ke daura da katsina da classmates ina wanda muka yi bare college tare da su wanda ba zan iya kawo sunan su ba duka a wannan dan takaitaccen lokaci dan yaro na manta tsamiya sai a kunu ina musu barka da sallah wannan babban sallah haɗawu yaro mai gyaran agogo da alhaji musa mai kantin sauki samu naka duk ina musu barka da sallah alhaji ahmadu wudil a kano alhaji ibrahim usman wudil da alhaji awul kofar ruwa duk ina musu fatan alheri da kuma fatan an yi sallah lafiya allah ya kara shi alhaji awalu kofar ruwan motors lafiya alhaji baba kamfani kaura zaria ina mishi barka da sallah da alhaji dalhata hashimu kofan ah, kuyan bana alhaji garba musa turawa ina mishi barka da sallah shi ma injiniya aminu water board kaduna state ina mishi barka da sallah sha'aibu umar kula ya haya dogara nnpc gombe muhammadu sani dan haja da zab aliyu abdullahi makarfi duk na musu fatan an yi sallah lafiya mubarak dan tata an sawo ina fatan shi ma ya yi sallah lafiya tare da staff nashi duka ina kuma miƙa gaisuwan sallah na ga dukkan mutanen miyatta allah a kaduna gidan late sautan da suki da fatan duk sun yi sallah lafiya sannan daga ƙarshe ina miƙa gaisuwan sallah na ga wato abdullahi baba a tsohuwar kasuwa kefi da kanin shi musa da ya haya da fatan duk sun yi sallah lafiya abokanai na aminai na wanda suka taya ni murnan daurin auren dana wanda aka yi a zaria wato wannan kungiya ta mu ta mahaya babura a kaduna karkashin. wannan kungiya ta ultimate riders motorcycle club na kaduna wato karkashin jagorancin baban gidan mamman gusau wato president dinmu ina mika gaison sallah na ga dukkan ɗaukacinsu wanda suka zo wannan ɗaurin aure na ɗana wato masu suna kamar haka yadda zan musu godiya da kuma fatan sun yi sallah lafiya dr mai nasara Mohammed a nan ENT Hospital na Kaduna da Dr. Gazali, Captain Nazib, kamar su Imran Manga, Jamil, Mubarak Mechanic, namu na bike dinmu kenan wato Mubarak da yake mana gyaran bike na fatan shi ma ya yi sallah lafiya. Sannan Aliyu Mechanic, Jumare Zaria, eh, Bashir Zaria, shina a kaduna sannan olu ma duk suna kaduna ina musu fatan sun yi sallah lafiya yahaya zaria shehu eh, baika salisu muhammad juma da juniya suleiman sa'ad shehu idris da duk wanda suka zo ban samu daman dan takaitaccen wannan lokaci na musu eh, barka da sallah ba a huta lafiya allah ubangiji ya nuna mana na baɗin baɗaɗa Salamu alaikum. Sunana Abdulhakim Muhammadu, mazaunin ƙasar Libya. Ina miƙa gaisuwar sallah zuwa ga mamana Hajiya Saudatu Muhammad da babana Alhaji Muhammadu da ƙannena da yayuna Ibrahim Kamal Abdullahi Hassana Maimuna da Aisha da makwabcina Bello mai sai da goro a bakin layi. da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraronmu da al'ummar musulmai baki ɗaya. Bisalam. sunana muhammad hanif umar mazaunin jihar saudi arabia ina mika gaisuwa ta ta sallah ta barka da sallah ga iyayena sunan mahaifina alhaji umar adamu yame sunan mahaifiyata hajiya hadiza taraki umar ina mika mata babban gaisuwa na barka da sallah sai sunan ƙanina abba umar adamu shi ma ina mika masa kyakkyawan gaisuwa ta barka da sallah ga yan na dukkan ƙannena hassan da usaini da kuma nana khadija umar ita ma ina miƙa mata kyakkyawan gaisuwa na barka da sallah kuma ina miƙa gaisuwa ga kannena guda biyu aisha da aminatu su ma ina miƙa musu kyakkyawan barka da sallah ubangiji ya allah ya nuna mana rayuwa mai albarka sai ina miƙa gaisuwa na ga yan uwana ta shashin mahaifina ina miƙa musu kyakkyawan gaisuwa na barka da sallah ina miƙa ina miƙa ma yan uwana musulmai ta shashin fannin mahaifiyata ina miƙa musu kyakkyawan gaisuwa na na barka da sallah a takaice ina takaitawa takaitawa gaba ɗaya abin da zan faɗa na ƙarshe shine yan uwana musulmai da suke nan sashin hausa na amurka baki ɗaya su ma ina miƙa musu babban kyakkyawan gaisuwa ta barka da sallah ubangiji allah ya sa a yi sallah lafiya mu ci rayuwa kuma mai albarka mu allah kuma ya sa mu dace cikin rayuwa mai albarka duniya da lahira Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. na Al'amin Ibrahim Tanko, ni mazaunin kasar Kuwait ne. Ina mika saƙon gaisuwa ta ga mahaifana Alhaji Ibrahim Tanko da mahaifiyata Hajiya Fatima Zara Ibrahim Tanko. Da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya da fatan kuma kun yi sallah cikin ƙoshin lafiya. sannan na mika saƙon gaisuwa ta ta musamman ga yayuna da na da fatan kun yi sallah kuna cikin goshin lafiya wato aishatu mai jidda mai minatu Aisha, Khalil da dai sauransu. Sannan ba zan gaza ba, barin garzaya na mika saƙon gaisuwata ga masoyiyata habar na wadda nake so mu kasance a ko da yaushe wato hajiya ummi allah ya bar mu tare da fatan kemakin sallah cikin ƙoshin lafiya sannan na mika sakon gaisuwa ta ga makwabcinmu alhaji ibrahim mai saida gaba a bakin layi da fatan kai ma kai sallah cikin goshin lafiya sannan ina mika sakon gaisuwa ta musamman ga ma'aikatan sashen muryar amurka tare da musulman duniya baki ɗaya da fatan kun yi sallah cikin ƙoshin lafiya yau ne sallah yau ne ayin duk ku taho mu yi sallar ayin ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar ayin to jama'a masu sauraron mu da waɗannan muka kamaku muku ƙarshen shirin namu na gaishe-gaishen sallah kashi na farko daga faɗin duniya sai a dakaci dakace mu a shirinmu na karfe hudu na yamma agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe uku kenan agogon Ghana domin jin kashi na biyu na gaishe-gaishen sallah. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawa wajen haɗa wannan shiri da waɗanda kuka ji muryoyinsu muna miƙa saƙon gaisuwar sallah daga nan sashen Hausa na murya Amurka zuwa ga ɗaukacin ilahirin al'ummar musulmi a faɗin duniya. Da fatan Allah ya maimaita mana. Godiya ta musamman ga wanda ya daidaita mana sauti wato Chibahiro Diodine. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alkhairi. daga nan birnin Washington DC da fatan an yi sallar idi lafiya. ba shakka ladar mu ta fi yawaita ranar Eid. Dun ba shakka ladar mu ta fi yawaita ranar Eid. Yau ne sallah yau ne Eid duk ku taho mu yi sallar Eid. Yau ne sallah yau ne Eid duk ku taho mu yi sallar Eid. Ya ku jama'a sai muhi yi far'a domin domin yau ne ranar Eid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid domin yau ne ranar Eid yau ne sallah yau ne Eid barka barka barka ku yau ne sallah yau ne Eid barka barka barka ku duk ku taho bayin Allah mu ziyarto duk danginmu duk ku taho bayin Allah mu ziyarto to duk danginmu mu muziyar to duk danginmu mu muziyar to duk mu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا اله إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يا كو جما اسي وهي فرقة دومي يوني ران رعيد يا كو جما اسي وهي فرقة دومي يوني ران رعيد دومي يوني ران رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يوني ne sallah yau ne ayin duk ta taho mu yi sallar ayin yau ne sallah yau ne ayin duk ku taho mu yi sallar ayin yau ne sallah yau ne ayin duk ku taho mu yi sallar ayin yau ne sallah yau ne ayin duk ku taho mu yi sallar ayin yau ne sallah yau ne ayin to da wannan ko muka zo ga mu na ƙarshe labarai a takaice. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce yau talata zai karbi cikakken rahoto kan irin rawar da cibiyar leƙen asirin ƙasar China ta harkokin da ba na soji ba ta taka wajen amfani da manhajar satar bayanai da aka yi aka damfari wasu kamfanonin Amurka. Har yanzu ana kan tantance takamaiman abin da ya faru. ba a kammala binciken ba tukunna abinda shugaba Biden ya faɗa kenan jiya litini bayan da wani ɗan jarida ya tambaye shi kan dalilin gwamnatinsa na kasa kakaba ma ƙasar China takunkumi nan da nan bayan da gwamnatinsa ta fito fili ta zargi ma'aikatar harkokin tsaron ƙasa ta China da ba da kwangilar satar bayanai ga wasu masu aika-aikar kutse waɗanda su ma kan amfana da kutsen. kusan wata tara bayan zaben shugaban kasar amurka da aka gudanar bara an sake samun wanda ya sha kaye wanda shine bangaren kuri'ar binciken fagen siyasa inda wani sabon bincike ke nuna cewa ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta shekara ta da ashirin gabanin zaben da aka gudanar ranar uku ga watan nuwamba na ɗaya daga cikin mafiya rashin inganci cikin tsawon gwamman shekaru kwararriya a bangaren ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ƙungiyar nazarin ra'ayin jama'a ta amurka aapro ta ce ta yi nazarin sakamakon ƙuri'u takwas ciki har da ɗaruruwa a matakin tarayya da na jiha inda ta gano cewa sun yi ta bayyana adadin masu goyon bayan shugaban ƙasa na lokacin donald trump ƙasa da adadi na gaskiya duk da yake ya sha kaye a hannun ɗan takarar jam'iyyar democrat joe biden wanda yanzu shine shugaba na arba'in da shida. 'Yan kasar Burtaniya sun yi shagulgulan kawo ƙarshen kullen corona jiya litini ranar da suka kira ranar 'yanci. Ranar ta kawo ƙarshen duk wani takaita zirga-zirga batun saka takunkumi da kuma kiyaye tazara. wanda aka tilasta ma jama'a saboda daƙile yaduwar covid-19. To a gaida zara kuma barka da kokari. Masu raro a nan muka ƙarshen shirin namu na musamman idan kuma Allah ya kai mu a shirinmu na rana za mu sake kawo muku wani sabon shirin sallah. wanda ɗan mutane suka mika gaishe-gaishen sallar su Amma kafin shirin namu na asar sai a biyo mu a shirin mu na hantsi idan an jima kaɗan inda za mu kawo muku maimacin waɗannan gaishe-gaishe da aka saurara. Za kuma izar shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. yanzu a madadin dukkan abokan aikinmu musamman ma ibrahim almasi garba wanda ya taimaka na gabatar da shirin da kuma cibahiru dodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni sarfi da hashin gubal da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc nake cewa ai bukukuwan sallah lafiya salamu alaikum